Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Disamba. yayin da shekarar 2022 ke karewa muna tafa da rahoto akan matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da hawa farashi mafi kololuwa da ƙasar ghana ta yi fama da shi a shekarar 2022 sannan za mu leƙa Nijar ma don yin waiwaye ga wasu al'amuran tsaro da tattalin arziki a shekarar mai karewa gobe. kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga Murtala Faruk sanyin na da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Juma'a Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Rasha ta kai na jirgin sama maras matuki da dare. kwana ɗaya bayan moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwan sabuwar shekara hare-haren na zuwa ne watanni goma da mamayar da moscow ɗin ta kai wa ukraine a 'yan watannin baya hare-haren rasha sun auna tashar makamashi lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu rundunar sojin saman ukraine ta faɗa a yau juma'a cewa rasha ta kai hari a tsakiyar dare ta hanyar amfani da jiragen sama maras matuki da iran ta kera Rominar ta ce adadin jiragen goma sha shida ne aka harba daga bangaren arewaci da kudu maso gabas kuma duk na'urar tsaron sama ta Ukraine ta tarwatsa su. Ba a sami mutuwa ko rauni ko ɗaya a harin ba. To amma kuma baraguzai da ke faduwa sun lalata tagogi a wasu gine-gine biyu da ke kudu maso yammacin Kiev. Ɗaya daga cikin jiragen ya daki wani ginin bene hawa hudu. Lamarin da ya yi sanadiyar tashin wuta wadda daga bisani aka sami kashewa in ji Kirilo Timoshenko. mataimakin babban jami'in ofishin shugaban ƙasa na ukraine wata kotun gwamnatin mulkin soji a myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula aung san suu a yau juma'a inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33 kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp suki wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021 an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba oba ba bisa ka'ida ba da kuma keta dokokin annobar coronavirus majiyar ta ce a yau juma'a an same ta da laifi kan tuhuma biyar da suka danganci daukar haya da saye da kuma mallakar wani jirgin sama mai saukar ungulu wanda ya haifar da asara ga kasar an kange 'yan jarida daga halartar zaman sauraren shari'ar su ki yayin da kuma aka haramta wa lauyoyin ta ganawa da manema labarai a makon jiya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga gwamnatin ta mulkin soji da ta saki suki a cikin matsayar farko da majalisar ta cimma dangane da juyin mulki na myanmar myanmar ta kasance a cikin rikice-rikice tun sa'ad da sojoji suka kwace mulki wanda ya kawo ƙarshen ɗan gajeren lokaci da ƙasar ta nahiyar asiya ta ɗauka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya lamarin da kuma ya haifar da ɗimbin zanga-zanga a ƙasar. To a takaice a yau Juma'a Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Rasha ta kai na jirgin sama maras matuki da dare. Kwana ɗaya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni goma da mamayar da Moscow ɗin ta kai wa Ukraine. A 'yan watannin baya kuma hare-haren da Rasha suka yi sun auna tashar makamashi lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33 kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Suki wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021 an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba oba ba bisa ka'ida ba da kuma keta dokokin annobar coronavirus. Murtala Faruk sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Ghana babban abin da ya fi jan hankalin mutane a shekarar 2022 shine taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa. A cikin shekarar ne aka samu hauhawar farashin kaya mafi ƙololuwa cikin sama da shekaru goma. Sannan darajar kuɗin ƙasar ta faɗi sosai. Gwamnatin Ghana dai ta nemi asusun bada lamuni na duniya da ya taimaka mata farfaɗo da tattalin arzikinta. Hamza Adams ya yi mana waiwaye kan muhimman abubuwan da suka faru a fannin tattalin arziki a Ghana a shekarar 2022. Ghana na daga cikin kasashen nahiyar Afirka da suke fama da matsalan tsadar rayuwa a bana. abinda masharhanta suka ce kasar ba ta taba fuskanta ba tun shekaru 40 da suka gabata. Malam Isa Abdallah makaniki ya ce ko shakka babu wannan matsala na tsadar rayuwa ya shafe su sosai gaskiya wuri ya karfi ya karfi fa sosai da zan wanda ke kama na batir ya kawo ka caji tusi ne ma shi yana son ya baka wa shi ka kuma ni dole in ba ka shi ba in ya je da shi wani wuri ka kuma consumer ka duka sun gudu dole kai maka ji tausayin shi ka gane ko in ka shi kama ka kai gida don ka cire wani ka je ma shago ka da kuma ka kai gida don in ka samu duka ba duka za ka kwashi ka kai gida ba dole ka cire wani ka ajiye don so gobe shagon zai bata a gyara wani wuri shi kuwa muntari muhammad tsohon dan zigiza a arewacin tarayyar najeriya da ya kama sana'ar a daidaita sahu a ghana shi kuma ya ce matsalar tsadar rayuwar ta bana ta yi tsanani shekarun da suka wuce mun dan ji saukin rayuwa amma wannan shekarar tun farkon ta aka karshe wallahi mun ji tsadar rayuwa sosai sai dai muna roƙon allah ka muna sauki allah ka muna saukin rayuwa don petro yanzu baka san petro sai in kana rike da wurin 1 miliyan ka sai petrol galan guda ga injin oil ga eh, me yake da suna break food wanga duka kase ga kayan su papers komi ya yi sada saboda shi ya bar rayuwar ya yi kunci ba mu ya mu kara ba mu ya mu rage ko me ya haifar da wannan matsala muna da wani underlying problem muna da problem da yake na cikin gida da yake shi muna nan ne rai hannun allah muna dai bukatan wani abu ne kadan ya trigger will be exposed shine abin da russia ukraine ya expose because already covid ya zo covid ya da bayan covid eh, mun fara ganin kamar wani alamu kama ana shiga cikin kuji amma it was manageable da russia ukraine ya zo don saboda mun zama heavily imported import dependent ya bari mu munan sakamako da wannan yaki ya samu kam yana da sanani sosai Eh, in ka duba yau da aka da muke magana dola da cd ya hau sama sosai from cd shida da wani yankai ya zo ya hau ka duba watan satumba ya kai cd goma sha biyar which is more than 100 200% increase saboda haka ya bari kaya yi tsada sosai sai dai yayin da ake tunkarar shekarar 2023 ko akwai wani abin da ya kamata da gwamnatin ghana ta yi domin shawo kan wannan matsala mu da kanmu a taimaka ma kamfanoni cikin kasa su yi su yi kere-kere musamman abincin da damu ci in ka duba muna san abinci da yawa kasashen turai naman kaza kawai da muke sai kasashen turai from kasar amurka brazil holland kawai kimanin kudi wurin eh, dollar america miliyan kenan 500 eh, million dollars 500 million dollars annually wanga wani abu ne da yake mu da kan mun mu yi cikin sauki don saboda mu save wannan kuɗi ya taimaka mana baya ga haka muka duba shinkafan da muke sai kasashen waje gana ana son shinkafa sosai muna ba ta dola sosai wurin biliyan daya in ka duba wanga biyun ga kawai 1.5 biliyan to yanzu taimakon da muke nema a yamin duka 3 biliyan yara ka je kana bata 1.5 biliyan ka wayi gari gari kana neman taimako da shi muna bukatar local solution in dai mun samu kanmu mu samu independence mu so sufficient in food production ya kamata gwamnati ya yi abin da ya kamata ya taimaka ma kamfanonin cikin gida fatan al'umman kasar shine da allah ya iso da manzon sauki abadi allah da muka shiga samun shigara mu dukkan mu ba ni kare ba mu dukkan mu ba mu son ba mu son mu fanci eh, Eh, abin ya zo mana shekaran ya mana samu muna so samun shekara da ikon Allah mu ya zama mana jeda onima mu duka mu ta samu tun nan zuwa sabon shekaran da za mu shiga Allah ka muna sauki ubangiji ya kawo muna sauyi ya kawo muna sun ce dala to Allah ka muna saukin dala dala ya zo kasa mu na ghana shi kuma ya haure sama mu dan samu saukin rayuwa cikin rayuwa a cikin al'amarin hamza adam daga kumasi ghana a gaida hamza adam Yayin da ake shirin ban kwana da wannan shekara a gobe Asabar, masu sharhi kan al'amura a Nijar sun ce duk da cewa an samu matsalolin tsaro a kasar a shekarar 2022, an samu gagarumin nasara wajen yaƙi da matsalar. Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya duba mana wasu daga cikin mahimman abubuwan da suka faru a shekarar 2022 a kasar da kuma fatan jama'a ga sabuwar shekara ga rahoton nashi. Batun matsalar tsaro na ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da suka ɗauki hankulan 'yan kisan Nijar a shekarar ta 2022 masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a jamhuriyar ta nijar na ganin cewa an samu ci gaba wajen yaki da matsalar tsaro a wasu yankunan kasar musamman ma yankin tiliberi da maradi da difa da kuma tawa a shekarar ta 2022 idan an kwatanta da shekarun baya sai dai duk da haka ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga nan da can a waɗannan yankunan musamman ma yankin Tiliberi da ke yammacin kasar har yanzu dai kan batun da ya shafi tsaro a shekarar ta 2022 a jamhuriyar ta Nijar. an samu 'yan bindiga da dama da suka ajiye makamansu a sassa daban-daban na kasar na baya-bayan nan su ne na garin bangi da ke cikin yankin tawa inda aka samu 'yan bindiga kimanin ɗari da suka yi saranda wani batu da kuma ya ɗauki hankulan 'yan kasar nishar a shekarar ta biyu duk dai kan abin da ya shafi tsaro shine ficewar sojojin kasar faransa a ƙarshen rundunar barkan daga kasar mali tare da mayar da hedikwatar su a jamhuriyar nishar wannan al'amarin da ya kawo cece ce tsakanin 'yan ƙasar nijar to sai dai duk da wannan ci gaba da masana tsaro ke ganin an samu wajen yaki da matsalar tsaro a wasu yankunan kasar nishar a shekarar ta 2022 masu fashin bakin al'amuran yau da kullum a jamhuriyar ta nijar sun yi kira ga hukumomin kasar na ganin sun kara azama wajen ɗaukar kwararan matakan yaki da wannan matsala ta tsaro a shekarar 2023 matsalar tsaro hawa yau akwai ta har gobe ma akwai ta sai in ce ma sai kamari ta kai musamman waɗansu ƙasashe makwabtanmu kamar eh, ƙasar burkina faso musamman da ita ƙasar maliya wanda yake yana ba su daman yau sun komo suna sarika noce suna buga a cikin kasashen musamman yanki wanda ya makwabta da burkina faso kamar kasa sai ce yanki na wajen departement na sai da sauran suna kai hari kuma suna nan suna kwantan bauna suna nan suna neman sa kenan muna ganin cewa da eh, gaskiya al'amarin ya ja baya sosai kai ga shekara alar 2021 ko 2020 ko baya saboda sun yi kai muna hari wanda yake miyagun hari ne waɗanda sun yi muna ɓanna musamman inda aka rasa sojoji da dama da manyan sojoji da kayan aiki kiran mu babba ga gwamnatin niger shine a da wani lokaci mu yi unhwani da duka ƙoƙarin da 'yan ƙasar mu za su iya yi ko ya zamanto sojawa ne ko ya zamanto hula ne wanda duk yake iya kamawa ya bado gudunmuwa ga zaman lahiya ya kasance shekara 2023 idan ta zo wajen karshe in allah gwada muna wannan al'amari na ta'addanci an murkushe shi matsalar tsaron da ake fama da ita a wasu yankunan kasar nishar ta kuma kawo cikas ga fannin ilimi a shekarar ta 2022 inda dubban ɗalibai suka kauracewa azuzuwan karatunsu sakamakon hare-haren 'yan bindiga musamman ma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa al'amarin da ya tayar da hankulan iyayen ɗaliban waɗannan yankunan. In ka diba yanki na Abze, akwai makaranta wadda ta kumshi yaro 140 da ke nan kwaleji. Yau a halin yau da muke zamni illa yaron nan 140 da wani abu 50 na nan ga cikin garin Fibram suna karatu. Yaran dashi na suke inda motunan ga zuwa suna ma uwayensu barazana. Kenan harakar karatunsu ya taɓarɓari. tunda uwayensu kullum suna cikin rudani a fannin siyasa kuma ana iya cewa an samu zaman lafiya tsakanin bangarori daban-daban na 'yan siyasar kasar nijar a shekarar ta 2022 sabanin shekarar 2021 da aka samu rigingimun siyasa bayan bayyana sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nijar a gaida yusuf abdullahi yanzu kuma ga rahoto na musamman ministan lafiyar kasar jamhuriyar kamaru musa maida malashi ya bayyana wa manema labarai a ofishinsa da ke birnin yawunde cewa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar unicef da kuma waɗansu ƙungiyoyi daban-daban na duniya za su ba wa al'umman kasar jamhuriyar kamaru gudunmawar allurar rigakafi na cutar gudawa da amai da kuma polio da na macijin ciki da kuma vitamin domin karfawa jarirai kwarin gwiwa ministan ya ce euh, euh, shugaban kasar kamaru ne musa fulbiya ya umarci ni gana na nemi haɗin gwiwa da kungiyoyin lafiya na duniya domin ba wa jarirai allurar da kafi na samun lafiyar su mai dorewa kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana daya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan ko sisi ko ba. Shugaban kwamitin kula da aloya kafi a kasar jamhuriyar Kano Alhaji Baba Mustapha ya yi mana karin haske kan wannan aloya kafin da suke yi gida zuwa gida. Eh wannan rigakafi din da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa sha gansu kafa ya nakace. Mm. Kai tsaman cewa kila ko gamuwa ya yi ko iska ne ko gashi na watakila ko da ko wani ma ya gefe shi ke cinye kafafuwan ya'ya nan kuwa ba haka bane wannan kuban din ne ke sa yaro baya tafiya to shi ta muke tambaya dukkan al'umma da Allah masu ya'ya daga kwana ɗaya zuwa shekara biyar su yadda a yi musu wannan kafin din wannan kafin kyauta ne ko kuma za su biya kuɗi kyauta ne wasu biya dala ba kyauta ne Wasu hmm. biya dala ba wani kungiya ce ta taimaka wa ƙasa wannan kungiya ne da ta taimaka ƙasan kamaru ita na kan abin nan na duniya mm. unicef mm-hmm. unicef eh, ita ta taimaka ma kamaru a ah. duk duniya ne ma ba wai kamaru kada ba ga ministan lafiya ya ce shugaba biya ne ya nemi cewa ah, wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma kasa kamaru shin ah, wannan abu da kashin gaskiya eh da kashin gaskiya tun da yake ya ga cewa kamaru da ko dewa ba su da da karfin sayan wannan shi daga kafin din mm. shi sa dole ya ma shugaban kasa aka yarda da wannan cewa su shigo su taimaki yara to wannan jama'a da kake kula da su biyan su ake yi ko kuma suna yi ne su ma kyauta eh su ne katon cewa kam ko a matsalaci ne ba ba kyauta ya mm. ce da kawai na shi fi sabilillahi to fi sabilillahi yana kuma su bayar da sadaka mm. shi sa kenan ko Su da ko ba su yake haka nan haka nan ma da kuɗin abin da ake ba su bisa kenan suke zuwa suna taimakon mu wannan aikin a gwamnatin kasar kamaru ne ko kuma wannan kungiyoyi ne suke ba wannan kungiyoyi ne suke ba mu kasan kamaru mun su ba mu kasan kamaru kasan kamaru kuma ta rarraba a duka rijiyoyin su da yake kasan kama duturar ba ma kowa cewa ga dan naka nan to ka san da zaka yi ka taimaki yaran nasu tafi ko aiki to a yanzu me wani kira zaka yi wa iyayen yara na kasar kamaru baki ki wajen amsa wannan kira na eh kira da zama iyayen kamaru don Allah dai su yadda ai musu wannan abin nan su yadda ai musu wannan abin nan ai gara an yi rigakafin din da ce ba yi ba a je kuma ana kashe kuɗi da yawa likita ba kyau wannan din ne muke su ba masu wannan din wani godiya za ka yi wa gwamnatin kasar kamaru da wannan kungiya ta nisa eh ai gudun da kasar kamaru tana kokari dewa ma al'ummanta tana kokari dewa kasar kamaru gwamnati ba mm, to ya kuma hukumar lafiya unicef din unicef su ma haka nan duka su ma suna kula da da nan kula da duniya ne mm. shi sa kenan tun da yake suna kula da duniya saboda shashin munan sun ci ah, gara da kudin shashin gabar can gara mu taimake su haka ba zalika shugaban kwamiti na jihar littoral duwala alhaji jibrin hamza shi ma ga yadda hirar mu ta kaya da shi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko karo na farko wancan watan da ya wuce yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewa mutane da yawa na nan yara kafafuwa na nadewa karo na biyu kenan wannan mun fara karo na farko yanzu karo na biyu ne wannan da muke so duka 'yan uwa duniya ga baki daya muninga karban allurori tun da yake wannan ba allura ba ne na haɗiya ne da na shi shine ake kira da na micijin ciki na polio na vitamin da na shi micijin ciki wannan shi muke yi a yanzu haka shine karo na biyu da muke yi yanzu hakan nan eh, ba wani wace kungiya ce ta dauke nauyin eh, muna da kungiyoyi da yawa da suke kawo dan gutsuri tsoma a ciki da kowa yake samun inda zai fita a ciki da suke taimaka mawa ma kungiyan kula da lafiyan kasan kamaru wata kungiya eh, akwai bbf akwai unicef akwai bbf akwai sodecamagwaye duk da suke ciki dai suke taimakawa to haka zalika wato lokacin da yara suka yi dan taimako da ake yi suke ba mu yaran da suke wahalan yin wannan aikin suke ba da dan abin da ake ba su kudin yi ba wani abin kirki ba a yanzu haka muna da ma'aikata kowane kungiya tana da ma'aikata 32 da take aiki da su yara 32 da suke aiki yara masu shekara biyar zuwa shekara ɗaya wata uku to sannan kuma wannan muna neman yara masu wata uku da ba su da takardun haihuwa duk insha Allah za a taimaka ya musu takardun haihuwa. Na hirar da ɗaya daga cikin malaman da suke bawa yara ƙana ruwan rigakafin malama Zulai Ali ga ƙarin hasken da yi mana a yayin da nake zantawa da ita. Ya me kike yi a yanzu haka? yanzu hakan nan muna nan muna shiga anguwa anguwa sabo da mu bayar da maganin alluran rigakafi na wani cuta ne na cuta kamar su kolera su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan ɗa bai yawo bai tafiya hakan nan kamar na eh, na alluran rigakafi na abinan kenan na polio ko na polio eh shi muke yawo yanzu anguwa anguwa gida gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa to ya ke gani iyaye suna karɓan wannan jala da aiki da kuke yi eh wani waje ka in muka tafi iyaye na yadda amma wani waje ima suke ko tsayuwa ma ba sa so muna yi me yasa suke gudu wai suna gudu kamar da wai ko yana cutarwa shi ne muke gane da su cewa ba na cutawa ba ne domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne idan allah shi allah ya kare sarkin karamin hukumar kariri alhaji abubakar jibrin mun tattauna da shi kan yadda yake wayarwa al'umman karamin hukumar tasa kai wajen karban aka fi. Salamu alaikum mai mataba. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai mataba barka gashi na karamar hukumar ka kuma gashi na ga ala kokari ana yin alo rigakafi na yara kana daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar. Ya wani irin kira kai wa talakawanka? Eh wato na ce musu su kawo yara a samu a yi musu wannan allurayin saboda lafiyan jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara biyar a to mai mataba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin a gudanar da wani allura ya kafin eh na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a yi wa yara shi vaccination waɗannan cutuka da suna nakasa jarirai kamar da hukumar lafiya ta da jamhuriyar kamaru ta ba da alƙalamin lissafin ta cewa a shekarar daya zuwa ashirin da jarirai sama da uku ne suka nakasa a fadin ƙasar baki daya musamman ma a ɓangaren karkara amma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da hukumar lafiya na duniya a sabilar suka bin cewa za su ga bayan wannan cutar a kasar ta kamaru baki daya a awal garba a amurka da kasar kamaru yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice hukumar kwallon kafin kasar jamhuriyar kamaru tana cikin wata kala yanzu haka masu buga tambola a kasar ta bangaren mata da bangaren maza elite 1 da elite 2 suke ta kokarin ganin cewar samuel eto shugaban hukumar kwallon kafar ta kasar fikafo ya yi kokari na ganin cewa ya ta al'amari na biyan su waɗansu alaus alaus da kuma albashinsu domin ana ganin cewar akwai sama da faɗi da ake yi da kuɗaɗen sai dai na tuntuɓi alhaji habibu inuwa ɗaya daga cikin masa masanin harkokin kwallon kafa kuma wanda yake sharhi akan hukumar kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar kamaru ya mini karin haske ga abin da ya ce na farko kudin 'yan wasa na elite one da ake kira premier division kudin su kaman da ya faɗa jaka 200 ne haka ne ba rage komai ba na maza elite jaka saba'in da biyar ne kamar da ya faɗa bai rage komai ba super league ɗin matan da ake kira super league guinness guinness super league championat ɗin mata da jaka ɗari ne za a ba su to yanzu fekafun na ba su jaka hamsin guinness sponsors na ba su jaka hamsin shine yanzu elite 2 da su ake ba su jaka saba'in da suka ce a ya za a ba mata jaka ɗari su a ba su jaka hamsin da biyar fezidoji suka tashi fezidojin eliktu suka tashi suka je suka ga prezan din ito suka yi masa wannan magana cewa ya ci da su za ba wa jaka ɗari a ba mata jaka saba'in da biyar aka tattauna aka tattauna to shine yanzu federation da su eto eh, suka duba suka gani cewa su federation na ba wa mata su peli ga jinar jaka hamsin kuma jinar na ba su jaka hamsin shine yanzu suka ce to yanzu federation za su cire jaka hamsin na mata za su bar jaka hamsin da guinness yake basu yanzu championat din mata jinet za su dauka suna basu jaka hamsin amma na maza a jaka ɗari biyu nan yana nan ba taba ba na elitu jaka saba'in da biyar yana nan ba taba ba kaji ainihin maganan da yake shigewa yanzu afirka food kenan babu wani matsala ba komai gyara aka kawo kaji dalilin duk wanda kake ji a rezo sosai suke faɗa ba su shiga kungiya 'yan kwallon bol ba ai akwai taro su zo su zuwa taro suna jima'i. ba haka ba ne guinness ne take sponsorizan din championat din mata ana kiransa super league din guinness su suke ba wa mata kowane wata jaka hamsin federation kuma su cika musu jaka hamsin ya kama ɗari to yanzu 2 sun ga cewa ya su za su ɗauki jaka saba'in da biyar mata su ɗauki jaka ɗari shine suka kai kuka sai to ce to yanzu abin da za a yi juniors ta dosa ba da jaka ta dosa ba wa mata jaka hamsin su federation za su ci da jaka hamsin. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. To a takaice a yau Juma'a Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Rasha ta kai na jirgin sama maras matuki da dare. Kwana ɗaya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni goma da mamayar da Moscow din ta kai wa Ukraine. A 'yan watannin baya kuma hare-haren da Rasha suka yi sun auna tashar makamashi lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33. kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp suki wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021 an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba oba ba bisa ka'ida ba da kuma keta dokokin annobar coronavirus. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Murtala Faruk Sanyin na da wadda ta ba da umarni kuma ta daidaita mana sautin wato Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyar mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.